الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا تكل تاهي عسكري فتح الجواد منا شاهنا لأني أكد همسين دقايا كما muna magana akan abin da ya shahi intikadul mambuzi ko wannan fasali yana magana akan tsintuwar dan da an kai jiwa da shi da bakin haihuwa ta har zuwa lokacin da iya rairahi inda bai tahi tsaye ba ya yi tahiya shi ake ce mambuzi intikadul mambuzi tsintuwar dan da an kai jiwa da shi fargo kifayatin farilla ce ta kifaya ba farilla ce aini ba amma idan akwai mai ɗauka ta in kabbashi amma idan babu wani mai ɗauka ta in kabbashi cewa zan farlo yi dole wajibi na illa an ya kafa alaiha sai inda an ka ji tsoro a kanta shi ɗan in kabbashi zai tozarta ko shi mutu to wannan fahimci mu wajibi na ka ɗauke shi daga nan ka ce da shi ka rene shi wannan buƙatu to ya an ɗauki mai rai yana cin abinci to gashi ba kai ka haifai ba to ya an ɗauka ina zai samu ci maka to wannan buƙatu min maliki ci maka da za a bayar daga dukiya ce za a bashi ya za a yi a samu ya samu dukiya ga rai waƙafi a akwai na mambuzai duk da an ka samu an jiwa da shi akwai wani banki da an ka aje can aka zo a ɗaya kuɗin da aka ci sai ko kuma a'a akwai wasu mutane na Allah da sun ka tattara wato kuɗi duk inda an ka samu mambuzi to a sanar da su ɗaya za su ba da ci maka ta shekara kaza ko wata kaza to ci suwa nan aka ba cikin wannan dukiyar ko ko a'a lokacin da an ka yadda shi wurin nan wani ya biyo ya ce wani yaro annan jariri an yasuwa sai ya ɗaga wato guyar da agare shi ragan goro ne sai ya ɗauko miliyan goma sai aji don ko na ɗauka ta ya fi cikin shi to wannan kwato mai mali <laughs> to in lamya kun, in babu ɗaya daga cikin waɗanda da munka faɗa bai da duke shi bambuzi haka nan yake gaya ne Ba fi mai mali to a sai bai tilmali na musulmi na can a samu a cisai to fa in lam kun. in ba baitul mali kamar yanzu ko kuma akwai ta wanda ya dauko bai isa ruwa da ita to wa lamun ta kiɗi wanda ya ɗauko ne sai ya yi yanga ya sai ya ci sai mm. to in ya ci sai in Allah ya sa an haka mai sauwa da yaron ya samu kuɗi eh, kamar abin da kuka wa asuman yaro ya kai ga kuɗi ya samu kuɗi kaka falaru ju'alahu babu dawa gare ce biya shi ya yi don Allah to in ya mutu da ba a san uba ne ba balle uwa ta wala ya rusu ko bai gado ne yaya za a yi sai a kai kaya na mai tilmalin musulmi na ɗan yana. zai ba baitul ba babu babu abin walatul umuri eh, eh? ba kaya ne na ba a eh, cikin ce ba na hira balle a san mai to ana nan yaron na ga hannu yi, sai da ya gama ɗawaini ya yaro ya fara takawa yana bin nan sai wani ya toce ɗanai na wama nisal haƙahu duk wanda ya riskar da yaron ga kai ne bai bayyana da shi da na hikabi ya risku da shi wato ce mai an kai duk ɗan da ya haifa inda shi ya haifa mutuwa ya kai bai rayuwa to da gani ya haifa wannan sai ce akai hidaji sai to yace yace dan gana hina an ce me yace a shi kawai na yaso an ce me yace cewa an kai in yana gane bai rayuwa don haka yasa aka kawo shi na an ka aji kuma ga shaida wani da wani sun shaidi na hina sun ka shaidi na hina sai a baya ne mm ala shi wancan da ya biya an kai baka ji an ce bai zaro ne ba kun bai biya ne a inda za a baya shi in musulmi na mallan ya rarke ka da lau ya ce walau zimmiyar ko da ba zimmadi na an ba shi abi ne ai ka san ɗabi ɗabi'a ba mayanta sai ba zimmadi don musulmi ne haka musulmi na ɗaukar ɗawar da aka ce bai ya kai yasuwa an sai dai a ta ya bari ya mutu eh, abu ne ko yau zai karatu wal aslu Abin da a tushe hurriyatu zaman dan nan da ba a cewa bawa na wa islamu zama ne musulmi ba a cewa kahiri na illa an yujada bi qaryatin la muslimu biha sai inda an ka samu garuruwan da kusa da kusansu karkare da an ka same kusa gare ta babu musulmi gare ta ko guda to wannan sai a mai hukuncin kasarsu hmm. wakila amma kuma an ce inin ta kada hudu ya musulmin idan musulmi ya tsince shi wannan alƙaryar ta bi ahu ya bi shi ah, to in ya bi shi kan mi malla ya ce aiwa ifilu ta bi ulli abihi fi dini da ya bi uba ne wajen addini wani ummihi fil hurriyati ya bi uwa sai wajen yautuwa wallahu alam ko wani ko da bauta wallahu alam wannan nasi shi ne aka amfani da shi har wajen cin dabba don kare ya barbarar dabba in ta haihida to uwa ta yaka biwa yau da ya yanka ta ka yanka shi Allah ganar da mu to mu zo karatu wallahu alam sai ne kitabul iqrar littafi kenan na hurci wal hibati da kyauta wa sadaqati da sadaqa wal umra da rayarwa wa ruquba da saurare a ruquba mugun babi hmm. to waɗanda abubuwa su wanga lita ya tara abubuwa nawa biyar hmm. to ne fara da shi to ya fara da ikirari yanzu sai mu saurari ikirari ikirari ga waye ka inganta yana inganta ga sharuɗa uku yanzu dai shi wanda zai ikirari da tabbata abu farko dai zan mukallafi na baligi sannan ya zan ba wanda an mahajuri ba sannan ba wanda ake tuhumta ba waɗanda su a sharuɗa ne amma in an samu ɗaya daga cikin waɗanda su rukuni ya kari mani ita rawa bai haƙƙin lazimahu duk wanda ya wurce da haƙƙi ya lalace shi to in ya zai ya wurce da haƙƙi amma an rasa gane bayani to wayar ja'u ufi tafsirin majahul ilai idan ya yi magana amma cikin magana ta shi akwai abin da ba gane ba to sai a koma shi bayani ya ce indi shai'un lihula ne akwai wani abu na wani guna to mina na ba shai ba to sai a koma a ce mina na eh ba da wani abu na ya kira sai aka shi kotu alƙali sai ce shi bayanin mina na wa da wuri ne ya ba da ka mutane don haka wawar ja'u fi tafsirin majahul ilai abinda an ka jahilta ba a gane ba a koma gare shi bayani muna tare wafi da rahima au da nanira ya ce lifulani indi da rahima au lifulani indi da nanira wane yana da darhamoma guna ko yana da dinarai guna salafatun ukuna domin su a kalli jami'in malaman hau don haka nan ba a koma ba ƙurfe shari'a sai a koma ma ƙurfe na luga na hau akalu jami saboda haka in yace wani na da darahimu gare ko wani da daniru gare in an kai shi kotu uku zai bai ko kuma in an karo raura a sulhin su to tun da kace yana da su baka yi bayani ba to uku na zaka ba su su zai bai dubu uku kenan walau qala kasiratan da ya da yawa li fulani indi da rahima kasiratan ko li fulani indi da nanira kasiratan faƙila arba'at wani kauli an ce hudu zai basuwa domin sun wuce akal jami waƙila tis'at wani kauli kuma an ka ce zai bada tara muna tare hmm. wani kaulihi kaza dirhaman kaza dirhaman ishiruna amma in yace wani na da dirhami kaza guna kaza dirhaman an gawa da rubutu yake to dirhami ishirin da bai su sun galizince shi wa kaza kaza wa kaza da alif sannan ya ce kaza babu wawu bi ihda ashara domin wato su ne ahad ashara su ne aƙallu wato na adadi na murakkab saboda haka dole sha ɗaya zai bai amma in yace wakaza wakaza ya sawawu to ihda wa ishiruna dirhami 21 zai basuwa domin shi ne aƙallu a adabul ma'adufat to sai ba da dirhami 21 walau ƙala alifun wa dirhamun ya ce akwai dubu da dirhami to lam yakun dirhamun bayanan wanga dirhami bai zama bayanin dubu wakila amma an ce in kana jawabar da'awa in wannan dirhamu da ya ce shi a jawabin da'awarsa ko bayanu to kenan dirhami dubu na walau aqarra bi shay'in fi wa'id da ya wurci ga wane ya ce na da wani guna cikin burgani ko cikin jaka fa'inista gana anhu idan yana ana iya ɗauka abin a riƙe a rungume a ba da jaka ba to a ba shi shi ya hankuri ya ba maganar jaka wa illa in ko bai amsuwa sai da jaka kamar zuma lazima da wannan abin da a cikin jaka da jaka sun lizima eh? wani? mata mai kayan eh. mai kayan ya ce a za shi na waya fi hu a akasara yana inganta togewa akasara wal aqalla wal masawi wajen istisna'i yana inganta a toge a akasara yana inganta a tore a toge abin da aqalla ina misali istisna'ul akasara li fulani indi ta illa ta tas'ata nawa kenan indi ni bulana ashirata illa wahida nau na annan tara wal masawi indi ni bulana 20 illa asharata to madalla hmm. wa min gairi jinsi kuma yana yi a istisna abinda ba jinsi ba a toge shi wato yace wane yana da dubu na komi guna illa a abu da bayi ɗaya babu to duk abin da aka mu'amala da su na dubai bai wurin nan duk kenan akwai su wuri ne na wani kai huwa mai izbati fahim, wa min nafi izbati? yana zakuwa da izbati na yana zakuwa da nafi izbati izbati na kolewa yana zakuwa da kuma kolewa ta izbati wato duka an samu cikwalkwalo cikin abin nan usulun fiƙi ta mahalli ne walau a ƙarar din bi alifin marataini da ya ce bi indi lifula lifulani ya yi tafa dubu haso du wahiya gudata wancan na ya takiri an wani dinari majahulin ko kuwa cewa na dinari guda wani irin dinari shi dinari mai awon goma ko mai awon shani ko mai awon bakwai lazima na kadul baladi kudin gari na zai bashi dinari da aka umarni shi ai ta nan da nani na da yawa ga duniya ko to yanzu iya ce dinari masar to dinari masar zai bai eh, ga sunan kasashen da ada dinari amma yanzu iya ce naira ai mu da ita amma da ya ce saifa to su ma ai kasashen suna da yawa ko sai ne talafa in sun saba bal galibu a bada wannan hiyar shahara wa in lam yakun in ku babu ha lazim musammahu abin da ya amta ya bashi shi wala yuqbalu iqrarul balil liman yusahamu alaihi ba a karba iqrarin mara lahiya ga wanda ake tuhumta ta garai da so idan mutum na kwance mai da lahiya sai ya ce wane na da abu kaza guna amma wannan na aboki ne na muladihi ko matarsa ta wata shahara an sai son ko ɗana yana wanda so da ruhin shi ba a yadda eh, eh ban ji ba aboki wanda yake mai tausaya mai tsakanin junan suna abin ga hmm. amma ya an ka san ɗanga wanda kullum yake rai ana faɗa yake da shi hmm. to ana yadda ko matar da kullum ana ji suna har ana yadda mm, ana ana yadda ko yana bi ne fiya biya ko kuwa ci a bashi da wanda Allah ya lau ya hurci bi itilafi malin majalunan ya ce kai saddaban da hankali nan ne halaka mawa wani dukiya lazimahu ya da zai biya ina misalin inda aka biya ka shi baligan kamar inda ya hurci yana baligi bi yi sagira yana dan yaro ce ina yaro ne halaka ma wani kaya yanzu bai balaga ka hodi to biya zai eh? wala wuta rahu bi mu'ayyanin da ya hurci da wani mu'ayyani fa an kara al muqarrab lahu wanda aka hurci gare shi ya musu halafa alai sai sha billahi lazim abin nan da faɗa shi na wa ma a ƙarra bi warisin lazimahu ma na ƙasa hul ikirawu muna tare da kuwa wanda ya wuce da magadi to ya lazimce shi abin da ikirari ya nakasa au wato misali mutuna ya mutu ya ya 'ya'ya guda biyu in za a kasa dukiyar nan babu wani mai gado ban da su nawa za a kasa sai a bawa ko wani a'a kowa guda guda ko to sai wani ɗaya sai ce lallai akwai na uku ya ce ai ba mu ɗaya muke ba wana da wani wanda uban mai bari uban mu guda da shi kuma uban gana ya mutu shi kuwa ga ce a kaka ja mu da jajaye ba mu da wani ɗan uwa ya ce wallahi akwai ɗan uwa shi gina sai a buga dukiya shidda sai a buga dukiya shidda da nawa za a bugawa linko a ba zaidu guda a ba bakar guda ko to sai ce akwai amur da an ka buga shidda shi bakaru shi yace akwai dan uwa zaidu shi yake babu to shi zaidu da yake babu sai a bashi uku cikin shi da saura nawa to shi ko da yake akwai dan uwa sai a bashi biyu saura nawa guda sai a aji in ɗanwan ya bayyana sai a amsa guda ga bakar sai a bashi amsa guda ga zai sai a bashi lazima huma da ƙasar ikiraru ya hita kama kama kama kama ɗana ya mutu ya baƙuwa sai ya baɗan uwa sai dan uwa yake uwa ta to mu raba gado yace ka raba gado da wa ku dai to mu raba gado yace da ni da wa yace da ni da dan uwa na ai ai ke haihuwa da ban da ni da wanga da mutu yace ita ba ta sani ba yace wallahi akwai wallahi akwai mm mm ita uwa ita eh ce ta ho mu raba gado yace mu raba wani taho araba gado ka kira dan uwanka araba yace wani dan uwa da aka gare ni kace ai kana dan uwa yace shi bai san shi ba kace kana da dan uwa wanda da haifa da kai da wanga da mutu eh musu to zai an ka tauraba gado sai a buga dukiya shidda Ya an karba dukiya shidda da in babu wani ɗan uwa sai wanga ɗan uwa ni ga uwa madalla to rubiru ce akwai ɗan uwa sai a ta dai cikin su shidda sai a aji guranta in wancan ya bayyana a ba shi ko wancan da ce babu ɗan uwa sai a shi hudu eh? a sai da kane kaji yanzu ɗaya ga ya jaya da uwa sai mugun da eh in eh, ɗan wato ai abin da za sa gare shi eh, shi na walan yanzu nazmuhu nazma sai ba ta tabbata ba mira su da gado ne amma da ya zama ubansu da ya mutu adinai na ya bari guda biyu sai sun ka akwai na uku to wannan kan sabata nazmuhu huwa mirasu shi da kaji ya ce wa in kana isnaini in sa sun zama juna kuma adilai shi a sha'i na ahli shahadati wa ahli shaida adili shahida wa sabata nazmuhu huwa mirasu fasulun